بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma 29 ga watan zulhajj a wannan shekara ta 1437 daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta 2016 miladiya muna cikin kitab na bakwai ma'ana kundi na bakwai da yake magana kan abin da ya shafi sallar dare sallolin dare kitabu salatin Lai. kuma za mu tashi a babi na uku a wannan darasi na 68 a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta na imamu malik ibn anas wannan babi na uku shine babul amri witr babul amri witr babin da zai yi bayanin umarni da aka yi kan abin da ya shafi wutiri shin wannan umarni yana nuna wajibi ne ko ba wajibi ba ne kuna jira da kyau ko ta yadda zai nuna shi wutiri wajibi ne ko ba wajibi ba ne idan aka ce wutiri shi ne sallah raka'a guda ko kuma ka ce sallah wacce yake ba ta da rako'in inda ba su da mara kamar raka'a ɗaya ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko sha ɗaya ko sha uku duk waɗannan abubuwan su ake kira su witiri ya yi kira su a mathematics eh? Old numbers wanda yake su ba a raba su gida biyu kamar biyu ko hudu ko shida a su ne kaga ake raba su ana raba biyu ta zama ɗaiɗai ana raba hudu ta zama biyu ana raba shida ta zama uku uku ana raba takwas ta zama hurhudu su yaye kiran su to su ne ake raba su masu gida biyu amma shi witiri bai rabuwa shine ɗaya uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ina fata waɗannan shine witiri kenan idan aka ce witiri shine duk abin da ba shi da mara an raba ba za a ga gefarsa ba yake da mara kenan kai yake da mara wannan kenan sai witiri shine abin da in an raba shi yake daidai kamar biyu kamar hudu da muka ambata kamar shida kamar takwas kamar goma wannan shi ya kira da suna shafa'i witiri abin da bai da mara kuna jina da ke ko kenan yanzu idan kai raka'a uku da a raka'a ukun da kai biyu sai ka zauna sai kai tahiya sai kai sallama kuna jina da ke ko sai ka miƙe sai ka kawo witiri sai ka kawo raka'a ɗaya sai ka zauna sai ka tiriya sai ka sallama za mu ce yanzu ka yi shafa'i da witiri kuna jina da ke ko inda za ka zo ka yi raka'a goma ko a cikin goma na in kai biyu kai sallama in kai biyu kai sallama in kai biyu kai sallama in kai biyu kai sallama daga kammala goma nan sai ka miƙe kuma ka kawo raka'a ɗaya sai ka zauna sai ke sallama yanzu za mu ce ka yi shafa'i da wikiri kwana ji da kyau ko inda za ke na filfilin dare raka'a ashirin da uku kowace raka'a biyu kana sallama raka'a biyu kana sallama raka'a biyu kana sallama raka'a biyu kana sallama sai da kai raka'a ashirin kuna ji da kyau ko kaga sallama nawa kenan goma sai ka miƙe da ka miƙe sai baka zauna ba sai daga kawo raka'a uku a jere sannan ka zauna kai sallama za mu ce kayi shafa'i da wukiri akwai tamba za mu ce kayi shafa'i da wukiri shafa'in su ne waɗannan raka'o'i ashirin da ka yi kowace raka'a biyu kana sallama kowace raka'a biyu kana sallama wikirin su ne waɗannan raka'a uku da ka kawo su a falle guda yanzu za mu ce kayi shafa'i da witiri shafa'i domin adadin rakawoyin da kai ko rakawoyi ɗari kai duk sunansu shafa'i